Hmm? alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dalilin wannan saƙo da muke so mu isar a cikin wannan yammaci daidai wannan lokaci sakamakon wani video clip da yake yawo wanda Allah ta'ala ya ƙaddara ɗazu bayan sallah a zahar. na saurari wannan video clip na wata baiwar Allah wadda take uwa mahaifiya wanda saɓani ya shiga tsakaninta da ɗanta wato har ta fito duniya ta yi kalamai waɗanda ba masu kyau ba kuma ba masu alkhairi ba ga shi wannan ɗanata sakamakon abin da eh, yake faruwa tsakaninta da ainihin wato tsakaninta da surikarta da kuma shi wannan ɗanata. babu ko shakka zan yi amfani da wannan dama zan yi kira ga ita wannan uwa kuma zan yi kira ga shi wannan ɗa sannan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga sauran iyaye hata ga ita wannan suruka wato matar ɗan kenan wanda ake sa ran dalilinta wannan al'amari yake ainihin faruwa babu ko shakka duk wanda ya saurari bidiyon waɗannan wato wannan dattijuwa wanda take bayani cikin fushi da ɓacin rai har tana furucin ko Allah ya karɓi rayuwarta ba ta so a kai gawarta a gidan ɗanta wanda ta yi kalamai marasa kyau ga ainihin ɗa daga bakin mahaifiya to duk wanda ya kalli wannan mahaifiya babu ko shaka ya san tana cikin fushi tana cikin damuwa tana cikin ainihin wato rashin jin daɗi wanda shi ya bayu har wannan uwa ta yi irin waɗannan kalamai ga shi wannan ɗanata to abu na farko muna kira ga ita wannan uwa na yi ƙoƙarin samun ko wata lambar waya ko wata hanya da zan yi magana da ita daga wancan lokaci zuwa yanzu abin ya ci tira to abinda nake so ga duk wanda Allah ya sa ya ga wannan bidiyo ya isar in yana da hanya ga ita wannan uwa da tijuwa wanda ta yi waɗannan kalamai wanda gaba na farko babu ko shakka abinda masu yada wato bayanai suka yada na wannan dattijuwa ba su kyauta ba domin abinda yake na alkhairi wanda za a yi alfahari da shi yau da gobe da ƙarshen rayuwa ma har bayan rayuwa shi ake yaɗawa amma mutumin da ransa ya ɓaci yana faɗin wasu kalamai marasa kyau to bai dace ku kafa masa wato na'ura ku ɗauki maganan wannan baiwar Allah har ku yaɗa wa duniya ba ba magana ba ce mai kyau wannan baiwa Allah da tijuwa babu ko shakka mun ba ta uzuri don mun gamsu cewa ranta ne ya ɓaci wato ranta a ɓace yake kuma tana da gaskiya ranta ya ɓace a lokacin da ɗan da ta haifa ta yi wahala da shi aka kawo lokacin da take sa ran amfana da shi da biyayyasa a waye gari ya fanɗare mata har ya ƙare yana cin mutuncinta kamar yadda ta bayyana wannan abin damuwa ne ƙwarai kuma wannan abin fushi ne ƙwarai to sai dai baiwa Allah karki manta manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taghadab kada ka yi fushi amma hadisin mai ruwa ya ce faraddada miraran annabi ya maimaita ya ƙara maimaita ce la taghadab kada ka yi fushi domin duk lokacin da mutum ya yi fushi ya yi maganganu cikin fushi waɗannan maganganun ba suka zo da alkhairi ba wannan kalamai a ‘yar uwa dattijuwa uwa waɗannan kalamai da kika faɗa ga wannan ɗanaki muna haɗa ki da Allah don girman Allah ki yi haƙuri ki janye waɗannan kalamai ki yi haƙuri ki yafe ma wannan ɗa ki masa addu'a ki masa fatan alkhairi ki masa fatan zama ɗa na ƙwarai domin irin wannan mummunan baki da irin waɗannan kalamai da kike wa wannan ɗanaki wallahi abun ba zai tsaya kansa ba har sai ya tsallaka kan ‘ya'yansa wato jikokinki kenan da ‘ya'yan ‘ya'yansa bi ma'ana kin yi amfani da harshenki kin ɓata zuri'arki to mun san wannan sakamakon fushi ne to muna roƙon Allah ya baki haƙuri Allah ya baki haƙuri Allah ya baki haƙuri muna kira don Allah don Allah don girman Allah ki janye waɗannan kalamai da kika yi ga wannan ɗanaki saboda kalaman ba su da alkhairi gare shi kuma ba su da alkhairi gare ki don haka ki zama mai yafiya ki zama wanda wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su wato masu yafiya ko masu haɗiye fushi wal kadhibina al Allah ya ce waɗanda suke dannewa suna haɗiye fushinsu su muna roƙon Allah ta'ala ya shirya maki wannan ɗa Allah ya kimtsa maki wannan ɗa Allah ya gyara maki shi kuma Allah ya ba shi ikon dawowa ya yi maki biyayya Saƙo na biyu da nake so a isar da shi ga wannan ɗa wanda ya kai ya samu saɓani da mahaifiyarsa kamar yadda ta yi bayani har ta fito duniya tana faɗin irin waɗannan kalamai a kansa marasa daɗi to wannan ɗa mun yi ƙoƙarin mu same shi a waya to amma abin ya ci tura to muna fatar 'yan uwa masu daraja a isan masa da wannan saƙo ya kai wannan ɗa har yanzu in dai kana da sauran numfashi to lokaci bai ƙure maka ba kana da sauran dama ka nemi dattawa ka nemi malamai ka nemi dangi a je a roƙi mahaifiyarka a lallashe ta a ba ta haƙuri ta janye waɗannan kalamai da ta yi ka je ka nemi mutane a roƙi mahaifiyarka ta yafe maka domin a yanzu dai kana cikin fushin Allah kana cikin bala'i kana cikin fushin Allah ba ɗan ƙanƙani ba sannan bayan wannan wato a duniya ba za ka taɓa jin daɗi ba bayan wannan a lahira ba za ka taɓa jin daɗi ba matuƙar ka taɓa haƙƙinta har tana kalami cewa in dai tana da haƙƙi akan haihuwarka babu ko shakka tana da shi duk duniya babu wanda ya kai ta haƙƙi manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi wa ya fi cancanta in wa biyayya annabi ya ce ummuka ya sake maimaita ce ummuka ya sake maimaita ce ummuka sannan daga baya ce thumma abaka sai mahaifinka don haka wanda Allah ya azurta shi da mahaifiya da rayuwa to abinda take so ka shi za ka yi yau da mahaifiyar nan za ta ce ba ta yadda ba sai ka rabu da wannan mata ya zama wajibinka ka rabu da ita domin mahaifiyarka wajibinka shi ita ko wata mace ba wajibi ba sai ka zauna da ita duk da cewa muna kira ga iyaye ku daina shiga tsakanin ‘ya'yanku da kuka haifa da kuma ‘ya'yan da suka auro kamar yadda kuka haifi ‘ya'yanku kuna son su haka wasu mutane suka haifi ‘ya'yansu suna son su suka ɗauko su suka aura wa ‘ya'yanku a babi na amana to sai a riƙe a matsayin amana a yi kyakkyawan mu'amala ba ka muna kira gare ka ka je ka nemi yardan mahaifiyarka ka je ka roƙi mahaifiyarka ka nemi malamai ka nemi dattawa ka nemi waɗanda za su iya tausatta su taushe ta ta janye kalamanta ta yafe maka don ka samu sauƙi kai ma ana sa ran zuri'ar kasi maka biyayya matukar baka dauki wannan matakin ba to lalle zaka sabu kanka a wannan duniya cikin mummunan hali idan alkiyama ta tsaya sai ka fi kowa shiga mafi munin hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ikon gyara wannan kuskure tsakaninka da mahaifiyarka Allah ya baka ikon gyara abin da ke tsakaninka da mahaifiyarka ah, matasa muna roƙon Allah ta'ala ya ba ku ikon yin biyayya ga iyayenku don ku samu albarka a duniya ku samu ainihin alkhairi a filin alkiyama sai gaba ta uku sakamakon wannan bidiyo da wannan dattijuwa ta yi babu ko shakka abin ya tada wa duniya da hankali duk wanda ya saurari mahaifiya tana kuka tana faɗin irin waɗannan kalamai hankalinsa zai tashi to sai dai idan hankali ya tashi Korai, wato hankali zuciya ta ɓaci to kada hankali ya gushi ba daidai ba ne mu taimakawa shaidan akan wannan bawan Allah wasu na cewa Allah wadaransa wasu na cewa Allah ya masa kaza Allah ya la'ance shi babu ko shakka wannan kuskure ne manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mumini ba mai yawan tsinuwa bane ba mai faɗin maganganu ba na na ainihin alfasha a bakinsa idan wani ya samu jarabawa shedan ya yi wasa da hankalinsa ya saba wa mahaifiyarsa har ta yi kalamai a kansa marasa daɗi to mu yi ƙoƙarin gyara tsakani a ƙarƙashin ittaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku to mu zama masu gyarawa tsakanin wannan ɗa da ya samu kuskure da mahaifiyarsa ba mu zama masu ƙara tsine masa ko masu ƙara la'antarsa ko masu ƙara hura wutar rikici tsakanin ɗa da mahaifiya to wannan ina kira ga 'yan uwana musulmi yana iya faruwa da kowa ba wanda baya iya faɗa cikin kuskure to ɗan uwanmu ne musulmi ya faɗa cikin kuskure muna roƙon Allah ya keɓo shi Allah ya yafe masa Allah ta'ala muke roƙo ya ba shi ikon gyara wannan kuskure sai saƙo na gaba ga ita wannan surka wanda dalilin ta har surkar take furta cewa ɗanta ya ce gara matarsa da mahaifiyarsa to duka wannan gaba ɗaya babi na nasiha ya ke wannan baiwa ta Allah wanda kike aure da wannan bawan Allah da yake da saɓani tsakaninsa da mahaifiyarsa muna muke nasiha kada ki zama dalilin lalacewa na alaƙa mafi kyawu ta mahaifiya da ɗa ki ƙoƙari ki zama wata irin gada wadda za ta haɗe tsakanin wannan uwa da wannan ɗa wato mijinki kenan abinda mahaifiyar nan take so komi yadda yake matuƙar ba saɓon Allah ba ne ki yi ƙoƙarin daɗaɗa mata ta yadda za ta ji daɗi ta ce ɗanta ya auro ɗiyar ƙwarai ya auro ɗiyar mutanen kirki ki yi ƙoƙari ki yi haka ba alkhairi ba ne a ce mahaifiyar mijinki tana yi masa baki dalilinki ko tana gaya masa maganganu marasa daɗi marasa alkhairi don haka muna kira gare ki ki taya mijinki kuɓuta daga hannun shaiɗan ku yi ƙoƙari ku je ku samu wannan uwa taku ku zauna da ita ku lallashe ta ku janyo hankalinta ku nemi tubanta da ke da mijin naki duk 'ya'yanta ne ƙarƙashinta kuke kuma tun da Allah ya sa ta haifi ɗa har kika gaɗan nan ya aure ki kuka zama ma'aurata to yadda mahaifiyarki take mahaifiyarki mahaifiyarsa ma mahaifiyarki ce babu ko shakka kina so ke ma ki haifi ɗa na san ba za ki so a ce ɗanki ya koma yana faɗa da ke ba saboda matar da zai aura nan gaba na san ba za ki so haka ba to ko yana daga cikin abin da annabi ya faɗa wato imanin ɗayanku baya cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa wannan abu ne wanda ko yaro ka tambaya ya san wannan hadisi don haka baiwa Allah don girman Allah ki zama tsakaninki da mahaifiyarki wato surukarki kenan mahaifiyar mijinki a samu kyakkyawan alaƙa don a yaƙi shedan ainihin a tsakani da wannan zan yi kira na musamman ga mutane 'yan uwa musulmi akan abin da ya shafi harkar wannan social media wannan kafar sadarwa ta zamani a wasu lokuta mutum zai ɗauko abin da babu alkhairi ya yaɗa. yana ganin matsalar ta wuce a'a a duk lokacin da aka kalli mummunan abu wanda kai ne ka ɗauke shi ka yaɗa, zunubi yana nan a kanka har zuwa ranar tashin alkiyama idan wani da wani suna zage-zage wannan aiki ne na shaidan baya dacewa ka ɗauki wannan magana ta zage-zage ka yaɗa zage-zage don yaɗa alfasha ne a bayan ƙasa idan aka samu irin wannan kuskuren ya afku uwa an ɓata mata rai ko uba an ɓata masa rai ya hasala yana maganganu bai dace 'yan social media ku ɗauki wannan magana kuna yaɗawa ba domin ba alkhairi ba ne kuma wannan abin da kuke ai ba yaɗa alkhairi ba ne ba karatu ba ne a ba kuma karantarwa ba ce a don haka yaɗawan ba daidai ba ne da wannan muke kira ga masu kafar sadarwa ta zamani da ku yi amfani da alkhairi ku yaɗa alkhairi ya zamanto shi ne abin da ko babu rayuwarku wannan alkhairi zai ci gaba da yaduwa daga ƙarshe zan rufe magana ta da ƙara kira ga wannan uwa dattijuwa uwa dattijuwa mun sani duk duniya duk duniya babu wanda ya kai ki son ɗanki soyayyar da ke tsakanin uwa da ɗa ba ta da iyaka tausayi da yake tsakanin uwa da ɗanta ba shi da iyaka mun san cewa ranki ne ya ɓaci daɗi ne baki ji ba ya sa kika yi waɗannan kalamai to muna ƙara kira don Allah ki yi haƙuri waɗannan kalaman ba su yi daɗi ba kuma idan ɗan nan naki ya lalace ya samu matsala ke ce farkon wanda za ki cutu domin dai kina buƙatar in ba rayuwar ke ci gaba da miki addu'a to ko zai miki addu'an ne a lokacin da yake halin natsuwa da kyautatuwa don haka muna kira don Allah ki sanya wa zuciya ki haƙuri ki sanya wa zuciya ki ruwan sanyi ki ainihin yafe ma wannan ɗanaki shi kuma nasihan mu ta ƙarshe gare shi lallai lallai matakka tana son ka kuna soyayya kuna ƙaunar juna wallahi idan aka haɗa soyayyan matarka da soyayyan mahaifiyarka soyayyar matarka fake ce jabu ce wallahi duk duniya duk duniya duk duniya babu mai son ka yana ƙaunarka kamar mahaifiyarka duk duniya ba mai son ka da alheri kamar mahaifiyarka domin kai ne wanda ka ɓantalu